da yake yi wa wani taron 'yan siyasa bayani dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 shugaban hukumar zaɓe metro isaka sunna ya ce annobar Korona da ake fama da ita ba za ta bari 'yan nijar mazauna ƙasashen waje su yi zaɓe a wannan karan ba matakin da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan nijar mazauna ƙetare honorable mummuni isa jibbo ce ba su gamsu da shi ba tun lokacin da sun kace akwai arulma mun komi da komi mun samu takardu mun sa kudi a ambasad saboda in kana so consulaire sai ka biya a wasu kowa da kowa suna da carte consular suna da acte de naissance suna jura seni yanzu seni ce a abai zuwa diaspora da kai in babu da noviyar region kamar diaspora babu voto sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan majalisar na diaspora domin a ra'ayin honorable alfari abbas hujjar da hukumar seni ta bayar wajen ɗaukar wannan mataki ta kai matsayin da za a yi mata uzuri abin president seni ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabariya kuma bai bar Nijar ba. Ala misali ko an ka bude frontier na kasashe waje yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashe waje. saboda kowane kasa wai ya dauki wani wadansu dokoki mutane hamsin ba su yi taro kundin tsarin mulkin Nijar ya ce 'yan kasar na ciki da waje matsayinsu guda a gaban dokar zaɓe saboda haka honorable muni isa jibo ya ce muddin hukumar seni ta yi buris da zaben 'yan diaspora za su bi hanyoyin da doka ta yi tanadi domin neman haƙƙinsu mu karfi da mun ka samu ba seni ne ya ba shi ba sai ne ya ba shi constitution ne ya ba karfi wannan muna da izini mu dauci wanda muna so a presidential kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka bamu su zo wajen assemblée national in sun ka ba su yi muna kai cour constitutionnel ne mu da su wallahi ba mu yadda ba wannan dura ne domin samu tun 2016 muna vote shirya zaben cike gurbi a kasashen da annobar covid-19 ta hana a shirya zaben Niger a kan lokaci ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa taka doka in ji honorable alfari abbas ya yi ya election parcel ya yi ce a rule bai a ma ya election parcel wanda duka wani alternative ne hanyoyi sai ya yi doka a yi wannan wannan aiki amma a ce ba su participate wannan election ba bai wa durwa ne gare su sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger